فإذا تطهرنا فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين to daga wannan hukunci za ku iya ganewa goma kirista da ɗan ɗariƙa domin kana iya auren mace kirista

kun gane ko? Eh. Eh? Eh? to shi ke nan mai kare kahiri akan kahirci don kahircin da yake na harin wa ya faru na kanin mahidi kuma suna tambayar kan haida haila don wa bin mace tana haida to ya halatta mutum ya take ta tana haida ko ko a'a ai makana wurin hailat din ma za a yi albin nisa'i fihi wato wurin hailat din ba kana iya gama jiki da ita kana iya kuna iya abin nan eh, gama jiki amma dai wurin hailat din